الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقلت أشياء الحق المبين من قال الحديث السادس والأربعون الحديث السادس والأربعون حديث يشبه بقصواني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما دبعت لأنه عمر نصف وجه دبعين لأبو بابا قال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم tuce ya ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga sallu ji salla da mego wala tattakizuha kubura kama gala e miyeji makabarta man rawa muslim e gala e miyeji mazu hadisu sabi wala arba'un hadisi ya shi ba an abi qatadata radiyallahu anhu qala ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ar-ru'ya as-saliha min Allah ina wangi daga batu ya ci bu febiyo wa ru'ya su'u min ash-shaytan ina jejema daga ba shaytan bu febiyo rawahu al-bukhari wa muslim al-hadith as-samin wal arba'un hadith ya shi ba be gutote ara ta ji guba عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يحل لرجل لا يحل لرجل وجاء للي هذا باجا أن يفرق بين اثنين نونغا نونغا جيكلا تاكاني زاغوبانا إلا بإذن ما سي بإذن زاغوبابا رواه أبو داود الحديث التاسع والأربعون حديث يارا تجني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما عبد الله بن عباس سكوجي دابين زغو بابا na خطبنا رسول الله ce tuciye annabi sallallahu alaihi wasallam ji hutuba fa qala untiga inna allah ta'ala kataba alaykumul hajja lalle sokona latuna haji kata cewo fa qama al aqra ibn habis aqra ibn habis ta ne ke fa qala mun ga a fi kulli amin ya rasulallah e ya ndoro ya wato ce ce ci qalan ga law qultu ala wajabat binga ga ga e e ya ndondo aji ga aji wajibi alhajj marra non ga ga ya ndondo e ga aji wajibi ya ndoro don amma ne wajibi na alhajj marra haji zuni ma za da fawa tatawwu ina ga be ta ce zuni unce wannan unce yi nafila unce tatawwi sayun rawahu sa'i. alhadisul khamsun hadisin yara ta an abi hurairata da ba abi hurairata radiyallahu anhu su kuje da min qalam ga qala rasulullah tuce ce ci ga man ada maridan dan ga da saza na wa manami na auzara akan akhan lahu filla. ko mai yaji da jin ziyara boye su ko na na dawo munajin yi zaji na yuga tibuta wa tazu wa taba mamshaka ya zandawa ma ta jima ne ya zandawa mali wata bawa a taminar jannati manzila a mai miji shirya wajen janna na wace na nan hasanun rawawu a tirmidhi hadisi ya shi ba ga gutsuwan hadisi ya shi ba ga gutsuwan hadisi abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga sallu fi buyutikum yaji sallah da miyejo wala tattakizuha kubura ya ya shi masu ga rawa muslim wani ga hadisin na wani gan ezu jina filu dambo je sarauni laili ko wuciri ko raka ta alfajir da sauransu jina filu dambo wajen wabi fuwa lorin majiro ko ga da matsalaci nan na da waga ga wani kiyo je na fila na ji wa fe ji dan babo nan dambo nan waga ji na fila dambo ni ni wa lai ni waga da albarka e ba ci wa la je ni pe ya daga ni o obu e ta ci wa la to e ji a ga cha yin pin ke jan alulaji no ke ji sallaji no da su ko bebe ma ebo na fila ne we ji dambo na wa san to yi e mi wannan kan ka gun da ya e ji na o to ga cewa yin sai ebe e go zu de fila na wa fe di kino wa fe ji dambo na e za mu fi gbato alqur'anu dambo al baqara bi ali imran an oda sura shi wallahu a'lam حديث يا السابي ولا أربعون حديث يا أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الصالحة من الله إنه وانجي دقباس قبو والرؤيا السوء من الشيطان إنه ججمع دقباس تامو فيبيو رواه البخاري ومسلم وعليك إنه وانجي دقباس قبو فيبيو إنه ججمع دقباس قبو دقباس تامو كم يقوم إنه وانجي وقال إنه وانجي وجنبوا يا سقو ashi kawai maga ke na na dede kada san ya zan doro ma wadda ji iske aza wo ji tofi su guta ko wala ka sabana wale cino ji kiyo wala she ba mo ci ba gani be ile insha Allah gun doro wa tsoya ku yoko ta wa ji ga da da nan wa mba babo cilo mu de mu benana mu manana be kinkere mu manana be ewe mu manana be galu gindoci mu de benana gan be dundu fiye mu fe na gan wa aji kaza ngole ne pata wa south na jola da da ne ko de bo ci gan me zai san bai na ke be a ke na galu na be kaza na kaza na ne ya ci na aga ne na asaliya kali fi ne gan tafsirul ahlam na je ba ibn sirini na agun jikiya yan agun tumbawan wakalo littafi ne ga kutubun hazara min ma ya mashura sun salmani nan nguwa ne ke littafi ne wuce ruwa al-hadisu samin wala arba'un hadisa abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yuhillu la yuhillu li rajulin an yafruqa bayna ithnayn illa bi iznihima wuja no wa lagi ga da tsakanin zagubo na sai bi izini ai zagubo ya dazan wai dazan no ga ta changa wa da gugu a a zagubo a ce an jiji ko gani wai dazan no ga ta changa canga wa jiki ga wa fedu shi ala dole ngo ngole ga to sai bi izini naji ngo le ne lawgan jin zai sallama a cewa ne zai ne ba kayan zuza ba cewa mana aha ẹni wọ́n kí ẹ̀dẹ́ bọ̀bí gẹ́jì náà súnkún ẹ̀dà igá ṣíṣí ẹgá lúgbà ọ àdá ẹ̀sọ̀ lè ti ṣí bẹ́ẹ̀ ni ó fẹ́ gangan ìmọ̀ ibẹ̀ kọ́ńtẹ̀ntì ẹ̀ lẹ́jẹ́ náà mọ̀ الحديث التاسع والأربعون حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وتبا النبي قال إن الله كتب إن الله تعالى كتب عليكم الحج تيجي كتاتيه فقام الأقرع ابن حابس أقرع ابن حابس كان فقال في في كل آمن يا رسول الله أي عندن يعني يا تيجي قال عن biga laukultu ala waje bata min ga iya dundun gashi dole alhaji marra fa ma za da fawa tatawwa yana haji ne dole na izuni yana ga tuta ci wani tatawwi sayun rawawun na sayi حديث ga hadis ne lau دولي jijin yaji dole a zai ga da yi kwanin wani lalin na sabila yana mace mai dole na izuni ina ga ta ce yanzu na wuce yake mun yi na fila. ko? hadisa abi Raira, radiyallahu anhu ga nabi sallallahu alaihi wasallam man adam maridan dan ga la ziyara lo ba nan wa mana aw zara akhan lahu kula ziyara lo bai yaji yabo su ko na na dawo munajin da da jinayu tibuta wali wa tabaru mishaka ya zandawa Wata, wa Jannati, min aljannati manzila amma wadda ne a wadda ne a jannan wace dana wale ga hadis ne lauge kage zawo ma wadojun ziyara eh, waga gumbe da an fu wajike wajun ziyara amma ka ga ke lu da ba ga nawa mana wa ba duwa yu ba lafiya yu la ba sa tahurun insha Allah asalla lazim rabbal arshil azim an yashfiyak da sauransu wajiga ne ko ko mun ga lo suku wa lo suku ene wa gan ezu jina ga wallahu alam ani ga jin daidai nan Allah ya ba mu lada ani ga cin bici nan sai ci fadi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik